وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأشهد قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى برد مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da ashirin da uku ne yau ko da biyu ne ashirin da uku ga watan biyu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule wanda muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul rom wanda ita ce sura ta tamanin da hudu idan ka kirgo daga fatiha tana da ayoyi guda sittin a watar waya kuma tana da ayoyi guda hamsin da tara a kuma mun kwana a nambar aya ta ashirin da yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta talatin kafin alaran ma ya dawo akwai tambaya guda ɗaya a tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ƙara wa malam nisan kwana mai albarka amin sun malam tambaya na shine wata baiwar Allah ce suka rabu da mijinta wato ya sake ta bayan sati uku sai Allah ya yi wa mijin rasuwa to malam wasu sun ce za ta yi mishi takaba saboda ba ta gama idda ba wasu sun ce ba za ta yi takaba ba saboda ba a ƙarƙashin aurensa take ba malam a yi mana ƙarin bayani a kai Allah ya sa malam ya gama da duniya lafiya amin sun ma'ani da mu baki daya an gane maganar da kyau ko a sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadunmu to amin sun ma'ani to a wannan tambaya tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske domin wasu suna ganin kan cewa idan mutum ya saki mace kuma sai ya zamto kafin ta gama idda sai Allah ya masa rasuwa to ita ba za ta ba ta cikin wanda za ta yi masa saka ba to magana mafi inganci shine tana cikin wanda za ta yi masa saka ba kai ba saka ba ba tana ma cikin wanda za ta shiga da shi ina fata an fahimci magana saboda iddasta ba ta kare ba kuma ita idda ita ne take raba aure ga baki daya ina fata an fahimci magana Allah madaukakin sarki yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر سيس وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا سيس ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم Allah ya ce wal mutallaqatu matan da aka saka ya na bi anfusihinna salasata qurui za su zauna su jira har sai sun yi zini guda uku wato idda kenan ina fata an fahimta sai ce wala yakillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir baya halatta ga matan su koye abin da yake cikin wato mahaifarsu a tsakanin wannan lokaci amma idan sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar ƙarshe ita ce ranar lahira in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir sai ce wa bu'ulatuhunna mazajensu da suka sake su a haqqu bi raddihinna su suka fi tantanta su mai da su gidajensu fi zalika a cikin wannan kwanaki ko wannan watanni guda uku ko wannan jini guda uku in aradu islaha idan sun bukaci sulhu ina fata an fahimta sai ce wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf matan suna da kwatankwacin abin da ake bukata a gurinsu na kyautatawa su ma a kyautata musu amma walin rijali alaihin da daraja mazaje suna da daraja ta musamman akan matan wallahu azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima ina fata an gane to kaga wannan ya wannan ayar ta nuna mana idan mutum ya saki mace kuma bai rasu ba to har yanzu wannan matar ta ne in dai bata gama idda ba to ko da ya rasu tana nan a cikin matan shi dan haka za ta yi mara idda kuma za ta tuga gadon shi ina fata an fahimci magana za ta yi masa idda kuma za ta ci menene za ta ci ainihin wato a gadon sa? wannan shine magana mafi inganci daga cikin maganganun da ainihin wato malamai suka yi yace wa idza tallaqasumun nisaa fa balagana ajalahunna fala hunna an yankihina azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf fi ce zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum azka lakum wa athhar wallahu alamu wa antum la ta'lamuna ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace idan kuka saki mata a ku sani cewa mazajensu da suka aure su ko suka ainihin wato sake su su ne suka fi tantanta da su bai dace idan sun zo za su mai da su ku hana su ba ina fata an fahimta idza taradu bainakum bil ma'ruf zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir to sannan ka'ida ma mace kamar yadda yazo a cikin suratul talaq idan mace aka sake ta to bai ma kamata ta bar gidan da aka sake ta ba kamata ya ta zauna ta yi idda a cikin gidan kaga kenan in tana zauna a gidan har yanzu ita wace ce matar gidan ne yasa a ƙarshen ayar sai ce a la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba mamaki Allah ya farar da wani abu a zalilin zamanta a cikin gidanta ma'anar maganar shine Allah madaukakin sarki zai iya sa su sasanta da mijin ya ya mai da ita dan dama matarsa ne ina fata an gari a takaitan takaitawa wannan shine ka'ida sannan ubangiji madaukakin sarki yace wallazina yatawaffawna wa Ya azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wallazina yatawaffawna minkum wanda suke mutuwa daga cikinku ku wa yazaruna azwajan kuma suke barin mata ma'ana mutum ya musu ya bar mace tana karkashin da'irar aurensa ko kuma a'a ya sake ta bata gama idda ba shi kuma ya duk suna cikin wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan sai Allah ya ce yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna su yi idda tsawon wata hudu da kwana nawa da kwana goma da aka zai Allah kamar yadda malamai suka faɗa wannan mata matar mijin ne ko da dai ya riga da ya sake ta amma kuma za ta ci gadon shi kuma za ta yi masa ainihin wato ta kaba da haka labari yana zuwa mata lalle lalle za ta ainihin wato yi ta kaba za ta kuma shiga ta kabarsa tana cikin jerin matansa wannan dalilin ne yasa idan mutum ya saki mace matukar ba ta gama idda ba bai halatta wani ya je ya neme ta ina fata an fahimci magana saboda tana cikin matan shi kuma wannan dalilin yasa idan mutum ya saki mace mutum ne yana da mata ainihin wato guda nawa guda hudu ko to sai ya saki daya to a ka'ida ba zai auro wata ba sai ta gama menene sai ta gama idda saboda gari ya karo wata to yanzu matansa nawa biyar saboda wattar da ya saka rashin gama iddata ya sa har yanzu tana cikin matan shi ko saki uku ne ka ji mana abdullahi zai baro mana wani aiki a rama wayan saki uku ne ba to alaran ma kara masa bayani ni yanzu karatun na ma ya bure eh, eh a kara maka lahu eh eh. <laughs> eh gaskiya ne mana abdullahi yana cikin human rights suna karo da irin waɗannan rigingimu ko suke uku ne malamai suka ce bai halatta a wurin wata ba Shi ne magana mafi inganci duk da cewa ba ta cikin matansa daga lokacin da aka ce ya sake ta sake na uku to lalle ba ta cikin matan shi saboda babu maganan komai ina fata an fahimta to amma in ya tsan suka ce ba zai aure wata ba sai ta gama menene iddarta ina fata an gane wallahu ta'ala a'lam dan haka wannan ita ne amsar ki yake baiwar Allah kamar yadda muka faɗa mun kwana a aya ta 29 za mu tashi kan aya ta 30 Allah ramma mai Allah yake نعم subhanahu wa ta'ala ya ce ƙin waje haka ka tsayar da fuskarka ka tsayar da zuciyarka jam liddini akan addinin musulunci halifan wanda yake mai kakkan addini wanda babu karkata ko bauɗewa a cikinsa ina fata an fahimci magana fitratallah shi wannan addini shine tsari na ubangiji da kuma fitra ta ubangiji allati fatara nasa alaiha wanda Allah ya gina mutane a kansa wanda Allah ya tsirar da mutane ya rayar da mutane a kansa la tabdila li khalqillahi qala ba'dhum ma'anahu la karku canja addinin Allah karku canja halittun Allah ina fata an fahimta wato mutane suna kan addinin gaskiya suna kan musulunci suna kan tsari da Allah ya halicce su tun a tsatsan iyayensu to kada yanzu sun zo duniya komai da su wani addini daban wanda ba addinin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara su kai ba shine allati fatara nasa alaiha la tabdila li la. Allah ce zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye walakinna aktharan nasi la ya sai daidai mutane da yawa ba su ainihin wato sani ba munibina ilaihi wato hal kenan wato wannan hal din suka ce ana gina shi ne akan wato fa'aqim waje haka lidini hanifan kuma munidina ilaihi ina fata an gane ka tsaida fuskar ka ka tsaida zuciyarka akan addinin Allah tsotsar wanda yake miƙaƙƙe wanda babu bauɗewa game da ki munidina ilaihi kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi to idan an ce haka ne sai malamai suka ce to me yasa aka fara da mufradi kuma aka jona maganar da jam'i? domin da ya kamata ya zamanto muniban ilaihi ko kuma a farkon ayar a ce fa aqimu wujuhakum to sannan in aka gama magana sai kuma a sake cewa munibina ilaihi sai suka ce to ai maganar da ake yi ɗayan biyu za ta ɗauki fassara ko dai ka ɗauki ana tauna aya ne tsakuwa ne don a bawa aya tsoro ma'ana asalin maganar ba ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake fuskantar da ita ba domin shi kansa dama akan addinin Allah yake ina fata an fahimta dan haka an wajjahar da maganar ne zuwa gare shi amma da sunan mu ba da sunan shi ba ina fata an gane to kaga idan da sunan mu ne mu to ya halatta a ce dina ilai idan dama da mu ina fata an gane wasu malamai kuma suka ce a'a abinda yasa aka ce munibina ilaihi ba a ce muniban ilaihi ba bayan kuma da an ce fa aqim haka lid hanifa sai suka ce ai da aka ce fa aqim haka kai da kai da kai da kai da kai da ni da shi da su da kowa da kowa to kaga in an haɗu da yawa da wa ɗaiɗaiku an zama jan'i ko ba zama jan'i ba an zama jam'i sai suka ce to ya halatta a ce na ilai ina fata an gane to wannan shine fassara guda biyu da malamai suka yi amma in ba haka ba da larabcin ba zai dauki ma'ana ba an fara da magana akan mutum daya kuma aka dawo aka mai da ita ainihin wato jam'i wallahu ta'ala a'ala da haka yace na ilai kuna masu mika fuskar ku da yanayinku da zukatanku zuwa ga Allah subhanahu wataala ta'ala wacce ku kuma ku ji tsoron Allah wa aqimus salata Kar kuma ku tsaye da sallah wala takunu minal mushrikina kar ku zamanto cikin mushrikai waɗanda suke minal ladina farraqu dinahum cikin waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zamanto kungiya kungiya suka zamanto gungu gungu suka zamanto jama'a jama'a suka daddasa addinin su ya zamanto daban-daban ina fata an fahimta kullu hizbin kowanne bangare bi maladaihim fariquna da abin da ke hannunsu na jama'arsu da ƙungiyarsu da manufofinsu suke ainihin wato alfahari suke ainihin wato jin daɗi kuma suke jin cewa sun fi kowa na fata an gane to waɗannan ayoyi fassara su kenan ko muke tarjama su kenan amma akwai bayanai a karkashin su da yawa daga cikin nan bangaren bayanan bangaren cewa la tabdila li khalqillah Malamin suka ce ba ana nufin wato ainihin wato halitta ne a nan a'a ana nufin addinin Allah ne Mana kar ku canja addinin Allah yadda Allah madaukakin sarki ya gina mutane a kansa akan haka ne aka samu hadisi daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da Abu Huraira a Jannatul firdausi. annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mauludin illa yuladu alal fitrati wato babu wani ɗa da aka haifa face an haife shi ne akan fitira ta addinin musulunci aka ce fitira abinda mutum aka kimsa mar dama da shi ya zo da shi ya tashi da shi a cikin kwakwalwarsa a jikinsa ina fata an fahimta to Allah ya halitta duk wani ɗan adam hatta George Bush hatta Tony Blair asalinsa daga gurin Allah musulmi ne ina fata an fahimta magana asali daga gurin Allah mai kalmar shahada ne me suka ce hmm. Allah ya ce wa iz tina akaza rabbuka lokacin da ubangijin ka ya riki alkawari min bani adama daga ƴaƴan adam ina fata an fahimci magana Allah ya riki alkawari daga ƴan adam min zuhurihim ko daga cikin tsatsan iyayensu zurriyatahum da kuma zurriyatu alastu bi rabbikum wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya ba su shaida a karan kawunan su cewa kun shaida alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ba qalu bala dukkan mu hadda trump hadda tony blair hadda george bush hadda clinton na fata an fahimta duka kowa da kowa hadda Benjamin Netanyahu na fata an fahimta hadda shi ƙalu dukkanmu muka haɗa baki muka ce bala haka ne uban kai ne ubangijinmu kai za mu bautawa na fata an fahimta sai Allah ya ce to shahidna an taqulu yawmal qiyama ku zama shaida saboda kar kiyama ta tashi ku ce inna kunna an haza gafirina wallahi mun manta da wannan alƙawarin da muka yi da kai ya Allah da haka tun a tsatso na iyayenmu muka riko alƙawari cewa za mu yi wa Allah bauta shi kaɗai ba za mu haɗa shi da kowa ba shi ne mawaƙi ke cewa ka riko wa'adi ga Allah hajji zakka ga kasala ka riƙe ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ma'ana ka riko alƙawari daga gurin Allah cewa za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi aikin hajji za ka yi zakka amma yanzu ga kasala da rashin ba wa addini muhimmanci ya tsare ka cikin jahilci baka neman sani a gurin malamai ina fata an fahimta wanda bai nufi malamai ba ba shi aiki mai sawaba wanda bai yi gaban katar ba ba shi ko samun ijaba tun da dai ba zai yi tambaya ba duk mutumin da bai nemi malamai suka yi mar bayani game da addininsa da ibadarsa ba to har abada ba zai dace ba a gurin Allah subhanahu wa saboda haka Allah madaukakin sarki yace ka tsaida addininka ka tsaida fuskarka ga Allah subhanahu ga addinin Allah wanda babu bauɗewa ko karkata a cikin wannan addinin miƙaƙƙe ne yasa a wani guri yace fastaqim kama umirta Hmm. Allah ce ƙin kama umirta ka tsayu kamar yadda aka yi maka umarni kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tsayu jam ka tsayu da zuciyarka ka tsayu da ainihin wato kafafunka akan dugaduganka kama umirta kamar yadda aka yi maka umarni ina fata an fahimta wa na taɗi digau wa man saba ma'aka tare da wanda suka tuba tare da kai sahabbai da kuma mu gaba ɗayan mu wala ta kar ka yadda ka ƙetare iyaka karka yadda ka bauɗe wa wannan umarni da aka yi maka inna hu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki ne gani ne kamar yadda ainihin wato kuke gani amma ganin ku da nasa yana da bambanci a wani guri yake masa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi subhanahu wa ta'ala yake shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka shara'a lakum min ad-din Allah yake na shar'anta muku cikin addini ma wasaina bihi nuhan irin abin da muka yi wa annabi nuhu wahayi da shi to irin sa ne maka wahayi na fata an fahimta ma wasaina bihi nuhan wallazi auhayna ilaika da kuma abin da muka yi maka wahayi yanzu zuwa gare ka da naka da na annabi nuhu ba su da bambanci na annabi nuhu ma a kadaita Allah ne cikin bauta na kama a kadaita Allah ne cikin bauta kar a hada shi da kowa na fata an fahimta ma wasaina bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa da kuma irin abin da muka yi wa annabi ibrahim wahayi da shi da annabi musa da annabi isa duka menene an aqimu dina wa la tatafarraqu fihi ku tsaida addinin musulunci dodar ku tsaya kan aƙidar musulunci gar dar kar ku yadda ku yi rawa ina fata an fahimta ku tsayar da ita ko dar kar ku yadda ku yi rawa an aqimu dina wa tatafarraqu fihi Allah ya ce kabura alal mushrikina ma tad'u ilayhi ya girma akan mushrikai yayi nauyi akan mushrikai irin wannan magana da kuke kiran su cewa su zo su kade ta Allah kwaya ɗaya da bauta duk mutumin banza mushriki ba zai yadda da ita ba ina fata an fahimta amma musulmin kirki daga an ce masa Allah kwaya ɗaya ne sai sai sami ito wa ata'atu na ji kuma na yi ɗa'a, na fata an fahimta magana Allahu bi ilaihi man ya sha'u Allah yana zaɓa zuwa gare shi abin da ya ga dama wa ya hadi ilaihi? man yunibu kuma Allah yana shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi ya rungume shi ya rike shi ba tare da ainihin wato a rawar kafa ba a wani guri Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allahu الذين Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah waɗannan da suka ce ubangijinmu mu shine Allah kun mastaqamu sannan suka tsaya jam kan haka shine fa waje haka din lidini hanifa ka tsaye da fuskar ka tsaye da kafafunka kan addinin Allah ka tsayar da ainihin wato digadiganka akan addinin Allah to shine Allah ya yabi waɗancan mutane yace lallai waɗanda suka ce ubangijin mu Allah ne shi kadai zamu bautawa sun mastakamu kuma suka tsaya akan wannan magana domin ba faɗin maganar ne matsala ba tsayuwa akan ta ne matsala dojewa akan ta ne matsala jajircewa akan ta ne matsala tabbata akan ta har Allah ya ɗauki rayuwarka a kai ita ce matsala na fata an fahimci magana to Allah ya ce waɗanda suka faɗa haka kuma suka tsaya akan haka suna aiki da haka kuma ba su bari ba har rayuwarsu ta zo ƙarshe ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mutuwar su mala'iku suna sassauka a kansu ina fata an fahimta Allah ta kafu sai musu kar ku ji tsoro wala ta hazanu kar ku bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna aljannar Allah ta tabbata gare ku muna muku albishir da ita Allah ka sa muna cikin wanda za a yi wannan albishir ya Allah saboda tsayuwa akan addini tsayuwa akan sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsayuwa kan gaskiya tsayuwa kan amana ka tsaya jam wani ya zo ya ce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi imun wasiya faɗa min abin da zai taimake yace qul amantu billahi thumma taqim ka ce kayi imani da Allah kuma ka tsaya jam kar da a ce ai wane yana da riko da addini ai yanzu ya watsar rayuwa ta ɓaci jama'a kuma wallahi akwai irin waɗannan mutanen a cikin al'ummar da mutum an san shi da yawan addini da riko da addini da gaskiya da amana da kuma yin abin da ya dace lokaci guda ka ga mutum ya sakwarkwace mana ya dawo wani lama mahalla lahu min al-i'rab to wallahi sai kana yi kana hadawa da addu'a fa yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi ya Allah mai ya zukata sabbin kalbi a dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka zama wallahi wannan harkar da kake gani ta addini shaidan yana nan yana ta bunka so yake yaga sallan nan da ake yi da kai a jam'i ka daina gaskiyar da ake yabanka da ita cewa kai mai gaskiya ne ka dawo makaryaci amanan nan da ake yabanka da ita kai mai amana ne ka dawo matsayin amana mahaici mai kokarin nan da ake ganin ka sai a ce ai yanzu wani ina ai yanzu wani ya wasa ba abin da yake yanzu shi a harkar addini so ake aga kana gaba kullum aga abin kana karuwa na fata an gane to shine alamun kana yin nasara alamun akan daidai take a harkar duniya kuma alaramma a dinga ganin mutum yana ƙara rage son duniya yana ƙara haƙuri da duniya yana ƙara watsar da duniya amma yanzu ka duba yadda aka samu aka akasi jama'a akan addini muna ƙasa muna ƙasa muna ƙasa akan duniya kuma muna ta me sama sama sama ta bakin na mawaki sai ya kira sunan wata jam'iyya sai ce sama sama sama sai ƙara kiran wata kuma sai ce ƙasa ƙasa mu kuma sai mu ce addini sama sama sama duniya ƙasa ƙasa ƙasa kuma haka bane jama'a yau in shi jam'iyya zai kira mu addini za mu kira <laughs> na fata an gane to haka ake bukata akan addini aga kana sama kullum aga abubuwan ka karuwa suke yi kana kara riko da Allah ana ganin ka a jami'i ana ganin kana yin gaskiya ana ga amanar ka ta ƙaru ana ganin hakurin ka na ƙaruwa ana ganin biyayyar ka ga Allah na karuwa duk wani abu da yake da alaka da Allah a wayi gari a ce ai wani wani kokarin sa ƙaruwa yake to shine an yi nasara akan harkar duniya kuma a ganka kana ta ban kwana da duniya kana ta tsanar duniya kana ta wance kali da duniya kana ta fakali da duniya to wallahi wannan shine ci gaba dan haka Allah ya ce kaita tanazzalu alaihim almalaikatu Allah ta khafu wala tahzanu Allah ya ce wa abshuru bil jannati muna muku albihir da aljanna allati kuntum aduna. wacce aka yi muku alkawari Allah ka sa muna cikin wanda za a ba wannan aljanna Allah ya ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu mu ne masoyanku a nan duniya wa fil akhirah haka mu ne masoyan ku a lahira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da kuke bukata aljannan nan kuke sha'awa Allah yake zamu ba ku Wala kun fi hama tad'una duk abin da kuka kira kuka ce kuna bukata kuma za a ba ku Allah yake nuzulan min ghafurur rahim wannan liyafa ce daga mai yawan gafara ko mai yawan rahama shine Allah Allah kai mana liyafa da aljanna ya Allah Allah muna kwadayin liyafar kan nan Allah ya sa mu ganta ya Allah na fata an fahimci maganar Wala kun fi hama sai walakum fiha ma Wala kun fi hama sai don Allah ce nuzulan min ghafurur rahim sai ce wa man ahsanu qawlan waye ne yafi kyautata magana ai bi ma'ana ba wanda yafi kyautata magana mimman da ila Allah sama da wanda yake kiran mutane zuwa ga Allah duk wanda zai yi magana a ce magana ce mai kyau to bai kai mai kiran mutane zuwa ga addinin Allah ba ina fata an gane mimman da'a ila Allah wa huwa mu'minun kuma shi ma yana cikin imanin ba wai yana cewa ku je ku yi shi kuma ya koma gefe ya bar ku ba a'a da shi ake yi wa amila salihan ya yana cikin aiki na gari man da ilallahi wa amila salihan ya kira mutane zuwa ga aikin addini kuma shi ma yana aikata aiki na gari wa qala innani minal muslimina kuma yake ni ma ina cikin musulmi ba wanda ya kai wannan alheri inda Allah Allah ka faka mu irin waɗannan mutane ya Allah to shine ubangiji madaukakin sarki yake faɗa mana game da haka da aka yi cewa fa aqim wajhaka haka dini hanifa allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي متاني ديوا بس سيدي لسيدي منيبين إليه واتقوه kuna masu maida al'amarinku zuwa ga Allah kuna masu kankan da kai zuwa ga Allah kuma kuna masu jin tsoronsa wa aqimus salata kuma ku tsaye da sallah wa atuz zakata wala takunu minal mushrikin kar ku zamanto cikin mushrikai to su waye mushrikai Allah ya minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a cikin waɗanda suka rarraba addinin su kuma suka zamanto jama'a jama'a kungiya kungiya to wasu malamai suka ce akwai kira'a guda biyu wasu suka ce minal ladina farraqu dinahum kamar yadda kaji wasu kuma kira'a minal ladina farraqu dinahum farraku sun rarraba addini na fata an fahimta sun zama kungiya kungiya kuma ba kungiyar da take kira zuwa ga Allah da sunnar manzon Allah ba ku lura ba kafa kungiya ne matsala ba in kungiya za ta zama dubu a cikin al'ummar musulmi ba matsala ba amma ya zamanto manufar waɗannan kungiyoyin gaba ɗaya guda nawa guda ɗaya kowa yana kira ne zuwa ga Allah da sunnar waye sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan za mu kafa ƙungiyoyi dubu wannan bai zama mutu matsala ba amma inda matsala take shine ya zamanto ƙungiyoyin suna cin karo da junansu wajen manufofi wannan tana so ta tsaye da sunna ta tsaye da tauhidi da aƙida waccan kuma tana sukar sunnar manzon Allah tana sukar tauhidi tana sukar aƙida to daga nan an samu matsala daga nan wannan karkasuwar ƙungiyoyi a cikin al'ummar musulmi bai zama alheri ba ina fata an gane amma idan ya zamanto manufar guda ɗaya ne abin da ake kira zuwa ɗaya ne to babu na matsala ka rike in ka ga dama ka shiga ƙungiya dubu amma dai ka karantar da alƙur'ani da sunnar annabi muhammadu ba shi kenan ba ba ka da matsala mu a mu kuma ka ɗauka cewa duk wanda yake ba a ƙungiyarka ba matukar dai ƙur'ani da sunna yake karantarwa to shi ma naka ne Gaba kuna fahimtar magana to idan haka ake tafiya to rarrabuwa da kungiyoyi ba matsala bane amma annabi abin nan Allah na mana magana ne anan game da wanda suka rarraba addini duk on manufofi da ba su da alaka da gina aqida da tauhidi da kuma gina addinin musulunci to shine anan aka samu hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa a Yahudawa sun kasu kaso 71 yace nasara sun kasu kaso saba'in da biyu yace wata taftari ku ummati ila da wa sab'ina firqa yace ni kuwa al'umma ta inda annabi muhammadu yace wallahi sai sun karkasu kaso saba'in da uku yace kullu hafin nari illa wahida gaba ɗaya kaso saba'in da biyu ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace duk gaba ɗaya Allah zai tankaɗa su ta jahannama idan kiyama ta tashi guda ɗaya ce kaɗai za ta tsira sai sahabbai suka ce wacce ce guda ɗaya kaji sahabbai su ba ruwansu da waɗanda ba da sassun ba ne mai tsirar wacce ce kaso saba'in da biyu tun da yan wuta ne me amfanin sanin suwaye yan wuta ba ga ruwanka da su suka ce wacce ce kwaya ɗayar ya rasu rasulullah wacce kace ita ne za ta tsira gobe kiyama yace ma ana alaihi yauma wa ashabi su ne mutanen da suke kan abin da ni nake kai ni annabi muhammadu kuma suke kan abin da sahabbai na suke kai to su ne kai za su tsira da haka sai ka bincika kar ka yaudari kanka shin addinin da kake tsakaninka da Allah daga Allah yake daga annabi muhammadu daga sahabban annabi muhammadu eh to alhamdulillah baka da matsala a'a son zuciya ka rike wasu karfin mutane ka rike su suke gaya ma ka yi ka ba, kar ka yi ka ba ba aya ba hadisi ba wata magana daga sahabban annabi Muhammad eh to na rantsi ga Allah kana kan bata sai dai Allah ya kebo ka jama'a kuna fahimtar magana da kyau shine min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kar ka zama cikin waɗanda suka rarraba addinin su suka zama kungiya kungiya jama'a jama'a ya zamto ba su da alaƙa da abin da Allah ya ce da abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga kenan an karfi Yahudawa domin su ne dama akidin suka kasu kashi kashi watan 71 watan 72 to kaga an tafi can kenan kaga babu alheri cikin wannan wannan shine saboda haka ana buƙatar mu tsaya kan addini dodar mu tsaya kan sunna dodar duk abin da za ka yi ka tambaya malam mai ahadar ya ce wa ya tsalar ulama ya tambayi malamai in zai yi aiki ya tambaya mai hukuncinsa wa ya ƙatabiya bil muttabi'ina na sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam in kuma zai yi koyi ka duba ka ga idan za ka yi addini sai ka tambayi suwaye malamai me ya hukuncin kaza kaza me ya hukuncin kaza kaza in aiki ka zo yi kuma sai kai koyi da suwa waɗanda suka bi sunnar annabi muhammadu domin ba kowanne kowanne malami yana da ilimi amma ba kowanne malami ne yake bin sunnar manzon Allah ba don haka a wajen koyi kana iya bin wanda ma ba malami ba haka ne ko ba haka ba me yasa saboda abin da yake kai abu ne wanda yake da tushe daga Allah daga manzon Allah amma a wajen ilimi to kowanne malami je ka tambaye shi me hukuncin kaza ya faɗa maka menene fasara aya fasara ma me ma'anar hadisi kaza fasara amma wajen koyi sai malam yace kai koyi da wanda suke bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane magana da kyau ko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaba ɗaya waɗannan kungiyoyi za su tafi wuta kwaya ɗaya ce ita ce wacce take kan abinda annabi ke kai da sahabbai ita ce kawai yar aljanna Allah ka sa muna cikin wannan tawaga din an gane magana da kyau ko dan haka Allah ya ce kar mu zamanto tare da su to matsalar ita ce su kafiran nan duk sun haɗa kansu kuma suna kaunar junansu amma mu muna riya musulmi ne mu ahli sunna ne mu amma muna kyamar junanmu ba ma son junanmu yasa Allah ya madaukakin sarki yace alarma walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd Mm. Allah ya ce wallazi na kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa Allah babu hum auliya u ba'dhi shahin su suna son shaki kuma suna taimakon shahi suna taimakon addinin sashi ina fata an fahimta sai Allah ya ce to ku koyi da su a wannan gurin illa taf'aluhu in ba za ku koyi da su wajen son junanku da kaunar junanku da tafiya kan tsari guda ɗaya ɗoɗar wanda zai kai ku zuwa tudun na ba takun fitnatun fil ardi wallahi sai an samu fitina a doron kasa wa fasadun kabirun kuma sai an samu barna mai girman gaske ina fata an fahimta a wani guri alarma Allah ya fi yayo ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riƙi yahudawa da nasara majibinta lamarin ba'aduhum awliya'u ba'd domin su shahin su suna son menene shahi ne ina fata an fahimta sai Allah madaukakin sarki yace wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum. wanda duk ya jibinta lamarin yahudu da nasara to na rantsi da Allah na loda shi a layinsu shi ma zama su inna allaha la yahdi alqawma zalimina sane dai Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ina fata an fahimta a wani guri Allah ramma Allah ya ce al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum ce na wal munafiqatu munafikai maza da munafikai mata ba'dhum auliya uba abin shahinsu yana san shafi yana zubuntar lamarin shafi yana ainihin wato taimakon shafi Ya amuru na bilmunkan kai ka ji mugaye malam Allah ya ce suna umarni da mugayen abubuwa da munanan abubuwa yanzu don Allah ka duba bidiyoyin da suka dinga fita na wannan kafirin Jeffrey ne ko ne jeffrey esten ne ko waye ne wani babban kafiri da ya mutu shekara kusan goma sha a america wanda aka same shi babban kawali kawali na ƙananan yara kawali na mata kawali na maza kawali shine ya ɗauki nauyin kai 'yan mata da ƙananan yara wa manya-manyan duniya da masu kuɗin duniya da masu makaman duniya domin yin tsafi su yi zina da su su dadda tsanabarsa kuma su yi farfesun su su cinye ka je ka ga bidiyon ga nan ana tada shi har wannan shugaban kasa ne yanzu Trump din nan yana nan ga bidiyoyinsa nan da shi da shi ba barnar da basu ba kwanan nan Radio France International bai wuce sati guda ba ta fitar da wata takarda ta bincike cewa an gano wannan Jeffrey wannan mutumin da shi da tsohon firaministan Isra'ila wani waye waye barak suna da hannu wajen kasuwantar da kuma tefanantar da rashin tsaron arewacin najeriya bincike ne mai zurfi suka gano cewa sun yi amfani da wannan rashin tsaron wajen sama wa kansu kuɗi da kuma ƙin barin matsalar ta ƙari da aka kullum a haka ya amuruna bilmun kari suna umarni da mugayen abubuwa wa 'yan hauna 'anil ma'arufi kuma suna hani game da kyawawan abubuwa wa yaqbiduna aydiyahum Allah ya ce in abin alheri ya zo kuma sai kame hannunsu ba za su shiga ba duk wata harka ta alheri babu hannun ba yahude ko ba nasara ya Allah ya ce nasullaha fa nasiyahum sun watsar da Allah sun manta da Allah sai Allah ya watsar da sha'anansu. sai Allah ya ce innal munafiqina humul fasiquna in kana neman cikakkun fasikai to ka samu munafukai ba abin da Allah ya gaya mana ba kawai shegantaka ta irin samu da kin jin magana da taurin kai yau rugunan su muke sakawa maganganun su muke yi askin su muke yi irin jesi din su muke sakawa kalar maganar su muke yi wasannin su muke yi duk abin da yahuda wannan suka zo da matasan mu da al'ummar mu sun runguma sun rike bayan Allah ya tabbatar da cewa ba sa kaunar ba sa kaunar addinin wannan wani irin masifa ne kullum Allah na tona mana asirin mutanen nan amma muna da mun rungume su ta haka Allah ya tsoratar da mu game da rarraba kai da rarraba addini ya mana isharar da cewa mushrikai kafirai munafikai yahudu da nasara su ne suke da wannan ɗabi'a ta rarraba kansu da rarraba kan mutane kar mu biye musu amma da Allah ya tashi sai kuma ya faɗa aka san wannan maganan ga muminan gaskiya sai ce wal mu'minuna wal mu'minatu ala mala’ika Allah ya sa muna cikin wannan rahamar ya Allah Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu su ko mu'minan gaskiya wanda ake magana da su a wannan bijira wanda ake magana da su a wannan yanayin wanda ake ankarar da su irin waɗannan matsalolin na waɗannan munafukan da waɗannan kafiran ba'abuhum awliya'u ba'd su ma shahin su zaka samu yana son shashi kaga kai in mumini ne gaskiya to karka ki dan uwanka mumini in kai musulmin gaskiya ne karka ki dan uwanka musulmi amma don Allah ka duba kaga yadda ake amfani da banka rutar gaba tsakanin mu domin a sefanantar da mutuncinmu da darajar mu a koma ana yi mana abin da bai kamata ba mafi yawancin matsalolinmu a duniya mu muka dawo kanmu kiyayyar da muke wa junanmu na rantsi da Allah a wani lokaci ma har ta fi kiyayya da kafire suke mana haka ne ko ba haka muguntar da muke wa junanmu wani lokaci ta fi muguntar da kafire suke mana wallahi kyamar da muke wa junanmu da kutun gwila da munafurcin da muke ai an taya wa junanmu na rantsi da Allah a wani lokaci ma ya fi munafurci da kutun gwilar da wanda ba mu suke mana Allah ya ce to mu'mine na gaskiya bayin Allah na gari ba'dhum awliya'u ba'd shashin suna son shashi ya'muruna bil ma'ruf suna umarni ne da a yi abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkari suna kuma hana mumuna, wa yuqimuna salata suna tsaida da sallah wa zakata suna ba da zakka wa yuqiquna Allah wa rasulahu kuma suna bin Allah suna bin Annabi Muhammadu, sai ka kwatanta kanka in kwatanta na, yadda Allah ya siffanta mu'minan nan haka muke muna son juna Allah da ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu babuhum awliya ubadi mu'minan gaskiya na kirki mu'minan Allah da annabi to suna son junansu suna kaunar junansu ba sa wa junansu mugunta ba sa kyamar junansu ba sa haddasa wa junansu gaba da fitina a tsakaninsu ba sa an tayo masifu a ofis don aiwawa na sharri a kore shi a aiki don aiwa wani sharri a gurin mai gidansa don aiwa wani sharri a ofisinsu ɗinsu a ma'aikatarsu muminan gaskiya ba sa haka malam kaga sun ya buga ma waya yana cewa akar maka Allahu asana addu'a wallahi a ofis ɗin mu an matsa min lamba malam ka tambaye shi suwa ya suka matsa ma lamba ya ce wallahi malam ƴan uwana ne musulmi alaramu ƴan uwana musulmi kaga waɗanda ba musulmi ba a ofis ɗin ba ruwansu da shi wani muna magana da shi yana ce min wallahi wata mata da ta ga ƙoƙarinsa a ma'aikata a ma'aikatar da yake sai ta kira shi ta ce kai yaya ana aflayin kaza kai baka yi aflayin ba ashe kana da masu sai wallahi ina da shi ta ce me yasa baka abun nan ba shi ya shiga aikin an dauke shi da digiri a ma yana da masu kuma ana neman irinsa gahi da kwazo gahi da hazaka sai ce ai da wane da wane da wane da wane ne suka ce mu kanna kuskure ne yi apply da masauƙina kuma da aka bincika da wane da wane wallahi yan uwansa ne musulmi ita kuma da take bincikar sa cewa me yasa kana da kaza baka yi kaza ba ita kuma ba musulma bace tace maza maza ka je ka rubuto ai inda na san kana da kaza tun tun da na tura ka gaba yan uwansa ba sa kaunar ci gaban shi amma wanda ba su ba suna tsoron su gaba wannan wani irin masifa ne muke da Allah da haka Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minan gaskiya maza da mata suna son junan su inji Allah ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da mai kyau wa yanhauna 'anil munkari suna hana munanan abubuwa waɗannan su ne mu'minan gaskiya wa yuqimuna sala mu'minan gaskiya suna tsaye da sallah wa yutuna zakata kuma in sun samu dukiya suna bada zakka wa yutiquna Allah wa rasulahu kuma muminin gaskiya daga an ce masa Allah ya ce annabi ya ce to ba da wani na uku kuma la salisa lahuma inda almu'min sadiq ba na uku a gurin muminin gaskiya daga Allah ya ce annabi ya ce magana ta kare sai dai fassarar mai Allah ya ce din ko kuma mai annabin ya ce a gurin magabata ina fata an fahimta Allah sai ya ce ula'ika kaga waɗannan mutanen da na siffanta yanayin su wannan muminan sayarhamuhumullahu wallahi sai na musu rahama Allah ka saka muna cikin waɗannan mutanen ya Allah domin mu samu wannan rahamar da take tallanta ya Allah Allah muna muna bukata wannan tallatawar da kai ta wannan rahamar muna bukata Allah ka bamu ula'ika sayarhamuhumullahu waɗannan mutanen Allah ya ce wallahi sai na musu rahama inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayin sarki ne kuma hakimin mai hikima ne ina fata an fahimci magana saboda haka lalle ilalla in muna so mu zamanto mutanen kirki na gari to dole sai mun bi ta ainihin wato tafarkin Allah tsotsar tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a wasallama. Allah madaukakin sarki ya datar da mu da haka Allah madaukakin sarki ya ce milal ladina farraqu dinahum sune waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zamanto kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihuna ainihin wato kowanne daga cikin su a game da abin da yake da yadda yake alfahari da shi a wani guri cikin suratul an'am Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an Allah ya ce innal ladhina farraqu dinahum ka sani lalle waɗanda suka rarraba addinin su suka ki su bi Allah bi na gaskiya suka ki su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayya ta gaskiya wa kanu shi'an kuma suka zamanto ƙungiya-ƙungiya bangare bangare jama'a jama'a ko ba kungiyar da suke kira zuwa ga Allah ko annabi ko sunnar manzon Allah ba lasta minhum fi shay'in Allah ya ce babu banka da waɗannan mutane babu kai babu su na fata an fahimta me dalili Allah ya ce inna ma amruhum ila Allah al'amarin su yana gurin Allah irin waɗannan mutanen kangararru yace ka banda da su kawai lamarin su yana hannuna inda Allah an gane magana da ke ku inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu amaluna. kuma zai ba su labari game da abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa jama'a za mu dakata a nan saboda in mun ja jan gaba to gaskiya za mu shiga cikin zare na gobe <laughs> lokaci zai kure dan haka bari mu tsaya a nan tunda an tsaye da mu gobe za mu tashi gaya na gaba insha Allah ta'ala wai za masan nasu durrun da arabba abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah shi ya ce mana a kafin mu kwalkwale akwai akwai maganar ainihin wato gudunmawa da ake turowa za mu ɗan karanta a gurguje insha Allah ta'ala a lallai mun samu gudunmawa da yawa mutanen da yawa akwai aliyu adamu ya bada naira ɗari biyar akwai saminu ɗan zuma ya bada naira ɗari biyar akwai mustapha usman shi ma bada naira ɗari biyar akwai muhammad adamu shi ma bada naira ɗari biyar sai muhammad zubairu naira dubu ɗaya sai hamza jibril naira dubu biyu sai muhammad bello naira dubu ɗaya sai abubakar adamu naira dubu biyu abbas d a magasa naira dubu biyar sai hassan haruna naira dubu daya ibrahim inuwa salihu naira dubu hamsin an gane sai adamu hamza naira dubu daya muhammad gura naira dari biyar shamsu ibrahim naira dari biyar yusuf muhammad naira dubu daya haruna sale naira dari biyu nura haruna naira ɗari biyu da hamsin muhammad dogo naira dubu ɗaya da ɗari biyar yahaya umar naira dubu ɗaya sani ibrahim aliyu naira ɗari biyu adamu waziri naira dubu ɗaya turo awwal abdulhamid naira ɗari biyu maryam idris adam naira ɗari biyar abdulwahab abubakar naira dubu ɗaya isa ahmad sa'id naira dubu biyu alhassan ibrahim naira ɗari biyar umar muhammad naira dubu ɗaya wani bawan Allah ya turo da naira ɗari biyu mubarak adamu naira dubu ɗaya zaharaddin hassan zaharaddin hassan naira dubu ɗaya sa'idu murtala naira ɗari biyar muhammad abdullahi naira ɗari biyu muhammad ahmad naira dubu ɗaya muhammad aminu kumo naira dubu ɗaya wani bawan allah babu suna ya da naira dubu ɗaya shi ma sai ibrahim kabiru naira dubu biyu wani bawan allah a nan cikin masallaci ya ba da naira dubu hudu total na abin da muka samu a yau naira dubu tamanin da tara da ɗari biyu da naira kun dama mun ciki harkar imani ana gaba ne ana karawa ko ba wai a dinga kasa ba sama sama da kun ga yau mun kai kusa naira dubu casa'in ma a dubu casa'in abin da babu a naira ɗari bakwai da hamsin ne kwata-kwata to waɗanda suka turo wannan gudunmawa muna addu'a Allah ya saka musu da alheri okay okay a muna addu'a Allah ya saka wa waɗanda suka turo wannan gudunmawa da alheri Allah ya biya su da aljanna eh zan faɗa yanzu ina kan faɗa ai ban gama ba a dan haka na jiya abinda muka tafi da hijiya naira dubu hamsin da biyu naira dubu hamsin da naira dubu ɗari biyar da ashirin da uku da naira ɗari tara da goma sha biyar shi ne total ɗinmu na jiya yau kuma total ɗinmu naira dubu ɗari shida da sha uku da ɗari ɗaya da sittin da biyar a muna addu'a wanda suke ba da gudunmawa wannan Allah kai musu gudunmawa da aljannar firdausi ka kwantar mana da hankali da mu da su duniya da lahira ya na ba a amin ne ko akwai hasada ne a cikin lamarin ne abin da amin mana ana ta roƙa wa juna rahamar Allah cikin Ramadan ai sai aika cewa amin saboda Allah ya karɓa 'yan amin suka amsa kaga ai duk mun haye gaba ɗaya mu to Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah kuma ya saka kuwa da alheri akwai mutum biyu zuwa uku da zamu mu sa su a addu'a fasinali mutum na farko shine akwai DPO Alhaji Safiyanu muna tare da shi anan kun sani cewa duk shekara Alhaji Safiyanu ba shi da gurin tafsiri da ya wuce wannan guri a matsayinsa na jami'in tsaro yakan bar sa ba wai dan babu aiki a gabansa ba a'a sai dai ya wakilta wasu su gaba da handilin wasu abubuwa ya zo ya saurari karatu kuma alaihi sufyanu kamar yadda na sha faɗa yana mutunta ni ni in kula. sau da yawa matsala in ta taso in na kira shi a waya yakan saurare kuma yakan yi duk abin da ya kamata ya yi a ƙarƙashin abin da duk na bukata ya yi matuƙar bai saba doka ba kuma bai kauce wa ƙa'ida ba ina fata an fahimci magana muna addu'a alaihi Allah ya saka ma da alkhairi Allah kuma ya biya maka bukatunka na alkhairi sannan akwai a matar ko uwar gidan a minista na transport a ainihin wato sa'idu ahmad alkali tana kawo mana abincin shan ruwa kullum tun da aka fara azumin nan sai ta kawo abinci an rarraba wa bayan allah wasu ma kamar yadda ka sani wasu ba su da inda za su je su samu abin shan ruwa idan an tashi daga tasiri a nan suke tsaya wa su karba su samu su sha ruwa da muna addu'a yadda take sayar da bayan allah allah ya sayar da ita abincin aljanna allah ya saka mata da alkhairi allah madaukakin sarki ya biya ta ya mata rahama tare da mu baki gane matar su ta ta ta ta aure su za ta fitar da sarkanta kannan mijin ta ta goma da suna da na garin ya mana to akwai mutanen digare jama'a suna bukatar addu'a wanda kamar yadda labari yake zuwa kusan garin gaba ɗaya ya saboda 'yan ta'adda da abubuwa na rikin tsaro muna addu'a Allah ya kawo musu dauki ya kawo musu sauri yanzu komanda yake gaya mu kusan mutum goma yanzu a gidan shi wanda daga can suka taho yan uwansa ne suka dawo nan saboda ba zai yi garin da wannan Allah ka yayi mana wannan musiba Allah kar ka jarrabe mu da abin da kai zaba rabin zamu fara da kafina da Sokoto da sauran sauran garuruwa wanda bala'in nan ya same ka Allah ka tsare mu daga fada cikin wannan fitina su ma da suke ciki Allah ka fitar da su daga cikin wannan musiba to sannan akwai a in ba manta ba ya kai kusan wata guda ko sama da haka muna shiye kuwa jama'a muna shela akan cewa don Allah a taimake mu a kawo mana gudunmawa na sabunta mana wannan kafet din haka ne to honorable ali isa jesu Allah ya saka masa da alkhairi yanzu haka ya turo da kafet gaba ɗaya na masallacin nan sabbi dal za a ɗaye su za a canja su saboda haka ko a yi aikin yau da daddare gobe mu zauna a kan sabon kafin ko kuma a yi aikin jibi da daddare gata mu zauna a kan sabon kafin insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya shiga da aljanna yadda ya gyara mana wannan masallaci Allah ka gyara masa makwancinsa Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatunsa na alkhairi abin da ya sa a gaba na alheri Allah madaukakin sarki ya taimake shi a kai naka dai shi ne naka daɗin zama sai bare haka hausawa suka ce a wanda muka yi kuwa akan aikin addini ya ce malam ga shi aiki ne namu wanda ya shiru ya rabu da mu kuma daga baya zai sai yana son kayan mu wannan kuma ya samu amsa a gurin mutane ko Allah ya saka da alheri da haka honorable ali isa muna godiya da wannan kokari da kai akwai hadiminsa lukman awando shi ya kira ni ya min lalle kafin yana tafe amma nema a gombe ba a samu ba aka nema a kano ba a samu ba saboda adadin da ake bukata na masallacin da ke babban masallaci ne kaf gwabba allah ba ba a samu kafin mai yawan da zai shimfiɗe masallacin nan wallahi malam alarma aka tafi kano ma ba a samu ba suka tafi bautu ba samu kun sa ina aka samu kafin din wala a sakkwato aka samu kabe, wallahi yanzu daga sakkwato aka lodo shi aka taho da shi <laughs> zara ma ce a jirgi aka ɗauko ko kuma ina aka ɗauko shi to Allah zai saka da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah kuma ya taimake mu dan haka za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da mu da ko Allah ya mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim kamfanin Milo da suka zo su za su ba dan babta na to akwai kamfanin Milo sun zo za su ba da abun buɗe baki dan haka a tsaya yawwa in kuma ka tafi to kaje a salansa wallahi ba ruwana dan haka ka tsaya ka karbi rabon ka insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara wa kamfanin su daraja da kima da martaba ya kuma karo kasuwa a kamfanin Miro Allah ya sa mu dace ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله